وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba yau muna talatin ga watan al-muharram hijira dubu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a yau za mu yi darasi na ɗari biyu da shida a wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al azim littafi da ya kunshi fiqhu ƙarƙashin faɗin Allah da na manzo bisa fahimtar magabata wanda muke a wannan masallaci na zamzam da ke nan hoto yan wa idan ba ku manta muna cikin kitabul hudu littafi da ke bayani a akan haddodi da muka yi a baya mun gama su a yau za mu ba ta bakwai ke talo ahalin baghi yaƙar yan tawaye wanda suka yi balle ma shugaba to hukuncin su a tsari na musulunci za a kyalin su su ci gaba da wato ja da shi da neman wato fitina da shi ko ko za a yake su shi ne karatunmu shi musulunci mai ba komai ba da aka yi bayaninsa an fahimta da kyau ya ce wujubu ne khalifatin linnasi shimfida da zai mana na farko shine mu gane wajibi ne wato a naɗa khalifa wanda zai zama shugaba ga mutane ba yadda za a ba al'umma ta musulmi babu shugaba kawai a zauna kara jibe ya zama cewa kafa shugaba khalifa wanda zai maye gurbin wanda ya zama da shine khalifa din ko kuma shine shugaba ga mutane قال الله تعالى الله مدوكي يتي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض Khalifa. cikin sunan bakara aya ta talatin Allah ya ce wai iz qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna ka ambata ana gaya ma manzo sallallahu sallam wato ainihin khalifa ne a ban kasa daga nan ne ma mala'iku suka ce a taja adu man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu ka sanya wanda zai ɓarna a cikin te zubar da jini daga nan aka fara jarraba su Allah ya ce ni alamu mala mu ba kusan yi abin da na sanyi ba eh saboda haka daga nan aka jarabce su aka halicce shi sannan kuma aka ce su yi masa juda da su da iblis su suka yi shi kenan mala'ika shi shi iblis yake daga nan ya halaka Allah ya tsine masa aka fitar da shi daga rahamar ubangiji ba wannan kisa muke so mu yi ba kisar ne muhallin shahid Allah ya gaya ma mala'iku wato zai sanya khalifa a ban ƙasa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka ta kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato lallai ni wato rabbuka ubangijin ka ya ga mala'iku ni zan sanya khalifa a ban ƙasa ashe kaga kenan khalifa yana da asali yana da tushe imamul qurtubi babban malamin tafsiri da ya zo bayani a cikin tafsirinsa mai suna jami'un lil aljami'u da kamil qur'an a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da hudu zuwa na ɗari biyu da sittin da biyar da dai zo kan wannan aya tafsirin ta shi imamul qurtubi shine ya ɗauko mana maganarsa ya ce ƙalar qurtubi imamul qurtubi ya ce hadhihi aya aslun fi nasli imamin wa khalifatin yasma'u lahu wa wannan aya asali ce da tushe wajen kafa shugaba e nasli imamin a sanya shugaba wa khalifatin da wanda zai maye gurbi wato yasma'u lahu wanda in ya faɗa za a saurare wa yuda kuma za a yi masa da'a sun gane da kyau ba zai yiwu al'umma su zama ba su da shugaba ba ya sa an gyara shugabanci yake da muhimmanci da shugaba ko dai ya zama na gari a ji daɗi ko ya zama lalatacce lalatacce wannan lalacewa tashi ta shafi al'umma ya zama shugabancin ba daɗi amma dole ne a ban ƙasa a sami khalifa na ubangiji a ban ƙasa wanda zai rika tafi da umarnin Allah a ban ƙasa shi imam imamul qurtubi ce wannan aya ita ce asali ta nuna wajabcin nada shugaba wanda zai zama ana sauraron sa in ya faɗa kuma ana masa da'a eh yace litastami bihi kalimatu wa tanfuzu bihi al khalifa domin litastami bihi al-kalima domin kalma ta al'umma ta haɗu a kan shi yanzu ba Najeriya ne muke ta tsitsi ba muke wayo wayo bisa shugabancin da ake mana ko eh ba daɗi ana jin ba daɗi amma duk da haka wannan shugabancin da ba shi to abin su ya ta haka a ce yau babu shugaba kowa gaban kanshi yake yi kowa shi ne shugaban kanshi wancan masu makami su ɗau makami wancan masu Ka za su ɗauka shi kenan ƙasa ta rikice yanzu ku dubi sudan fa don da wannan ake ta rikicin kan tsakanin yan tawaye da wanda suke suke cewa su ne masu gwamnati da zai da aka ɗaiɗaita dubban mutane a sudan in ka san sudan jiya ka ta yau za ka yi kuka da hawayenka me ya ja saboda babu shugaba ɗaya tabbatacce to haka yau najeriya duk ba da muke na wayo wayo ba daɗi ana mana ba daɗi to dai ya ci babu inda a ce ba wannan shugaban za a fito a kyawa a ta zanga-zanga kuma ya ce sai shi ba ruwan shi zai kashe koma waye a ina ruwan shugaba shi mai mulki fa ba ruwan shi akan mulki shi kowa zai kashe wallahi zai ba da umarni ga wanda suke da makami karkashin shi ya ce a buɗe wuta duk wanda ya ja da abin da yake na mulkin shi a kau shi kawai ba mulkin kenan ba amurkin shi ya zama ya rawukan mutane shi ne ba a san zama babu kalifa ko kuma za mu ji nan gaba ba a san tawaye eh shi ne yake cewa domin in ya faɗa a saurare a masa ɗa'a kuma kalma ta haɗu ta zama ɗaya yanzu duk wannan rashin abin dole kalma ta ce a ce maka gashi nan daga abuja za a ba da umarni yan wanda suke a wajen sandisa wanda suke a sokoto wanda suke waye ne daga can za a rika ba da umarni wannan umarnin ko idan ba umarnin wannan fahimta da kyau eh, watan fuzu bihi a hakamul khalifa da shi za a rika zartar da hukunce-hukunce na shi shugaba na ƙololuwa shine khalifa yanzu duk da wannan shugaban babu daɗi shi ne yake ba sojoji umarni shi ke ba 'yan sanda umarni shi ke ba ministo waye-waye duk bangarori na sakta ta gwamnati shi ke ba su umarnin ko da daɗi ko babu daɗi to a ce babu shi kowa shi zai ba ta shi wani ne kuke tsammani a iya unguwa kaɗai ne kuke tsammani kashe-kashen da zai kowa ya ɗau makami shi ne shugaban kan shi yasa ce wala khilafa fi wujubi zalika bainal umma babu safani wajen wajabcin kafa khalifa a tsakanin al'umma ta musulmi kakkaf sun ittifaki cewa wajibi ne a tsari na musulunci a samar da shugaba wajibi ne eh kun ga kenan ashe zama babu shugaba tashin hankali ne yace wala bainal a'immati illa ma ruya anil asam hakanan a imma dukkan su bangare na mazahib na malikiya hanafiya hambaliya shafi'iya dukkan ba wani imami da yake kafa shugaba ba wajibi bane wajibi ne a kafa shugaba a samar da shi yace illa ma ruya anil asam sai wani da ake ce mai asam shine kadai aka rawaito daga gare shi safanin haka rajulun min kibaril mu'tazila wani babba ne daga cikin manya-manyan shirka nan ta mutazila wanda suke amfani da hankali da abin da ya saba ma hankali wa komai nasti za su aja nastin su bi hankalin su in ka ga sun bi nasti to hankalin su ne dace da wannan nastin su ake ce ma akalamina a yau a jiya da ake ce masu wato mutazila to shi yana cikinsu shi al'asamu rajulun min kibaril mu'tazilati wasu muhu abubakar sunan shi abubakar har ani shari'a ta shari'ati afam malamai suka ce ta yadda ji imamul qurtubi ya maka wato ya kurince ma shari'a sunan shi asammu kalmar asammu da larabci ne kenan ba daga summun bane summun bukumun umuyun summun shine kurma bukumun bebe ko bugwace ne kuma eh dukkan su ba ci ba gani baya ba ci ba gani ba magana gashi ba ido gashi ba kunne gashi bai iya magana dai kenan to shi a mu sunan shi kurma to sai aka ce wato ya ya kurance ma shari'a ta musulunci shi yasa sai ya kasa gane cewa wajibi ne a naɗa shugaba a tsagi na musulunci shi a samu sunan shi a samu don haka sai ya ce a nan wurin kwainan haifu kana an shari'ata a sam yadda yake kurince ma shari'a bai gane ta ba waka zalika kullu man qala bi qawlihi wa taba'ahu ala ra'ayihi wa mazhabihi haka nan wanda duk suka bi ra'ayinsa tun zamanin da ya rayuwa da wanda suka tafi akan mazhabarsa su ma suna gani ba wajibi bane a samar da shugaba a zauna baragada kawai irin rayuwa ta jahiliya kenan ai ko lokacin jahiliya da babu abin nan ai akwai shugabanni na kabilu ko kowace kabila da shugabanta waccan ma haka waccan sai dai kula na nana yaƙe yaƙe wannan kabila tana so ta kai waccan haji waccan tana so amma akwai shugabanci ko a wannan tsarin ko ya ce wa dalilu na ƙaunullahi ta'ala dalilin mu na cewa wajibi a samar da shugaba a tsarin musulunci inni ja'ilun fil ardi khalifa fadin Allah madaukaki da yace inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai ni mai sanya shugaba ne khalifa a ban kasa inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai ja Allah ni mai sanya khalifa ne a ban kasa wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya Dawudu Allah yace ya kai dawo Dawudu annabi da kenan ko inna ja'alnaka khalifatan fil ardi lalle mu za mu sanya ka ka zama khalifa a ban kasa inda Allah kaga shi ma wannan an sa Dawud ya zama khalifa a ban kasa sannan can kuma Allah yake zai sanya khalifa ba a faɗe shi ba amma daga baya ta bayyana shine annabi Adam alaihi salam ko wa qala ta'ala wa ta'ala wannan cikin suratul sad ne aya ta 26 sai a cikin suratul nur aya ta 55 Allah madaukaki yace wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama sakhlafa allazina min qablikum kum Allah madaukaki yace wa adallahu allazina amanu minkum hakika Allah yayi ma waɗanda suka yi imani a cikin alƙawari wa amilu salihati kuma suka ayyuka na kwarai da ya sakhlifan na fil ardi tabbas lallai zai shugabantar da su a ban kasa zai maye su a ban kasa kuma an yi wannan Fir'auna ya gama kafafan shi da girman kai shi da komai Allah ya share shi da jama'a sa a cikin ruwa ta halaka su aka sanyawa Musa ya zama shine ya maye gurbi alaihi salam ko da wannan gonakin nasu da lambuna da jin daɗin da komai aka halaka su cikin ruwa gaba ɗaya da mutanensa aka gadon mu Musa da al'ummarsa haka can annabi Nuhu wanda suke ta mai izilanci eh cewa ya kasa bai komai yau sai ka sai waye shi ma aka aka zo da ruwa gaba ɗaya aka share su ruwan tufana sama da ƙasa ta haɗi da ruwa sai wanda ya shiga cikin jirgin shi Allah ya samar sannan aka fitar da su suka zo suka gaje ƙasar gaba ɗaya oh, haka haka haka in kana karin tarihin annabawa za ka ta bi manzo sallallahu alaihi wasallam haka aka tsangwame shi a mahaifar shi makka har aka kore shi ya hijira sai ga shi ya dawo aka gada mashi da makka ta zama darul islam ya shiga makka ba yaki ba komai aka bude makka wannan shine wato Allah ke cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa bil salihati Allah ya yi alƙawari mu wanda suka yi imani a cikin ku suka yi aiki na kwarai la yastakhlifannahum fil ardi zai gadar da su a ban ƙasa yanzu ba kafirai suna ta da su dama ba to kafin duniya ta tashi sai ba yahudi ya zo yana neman ya fake gindin bishiya bishiya tana cewa ku zo ga ba yahudi ku kashe shi ya je wajen dutse zai fake dutse ya ce ku zo ga ba yahudi ku kashe shi sai an rage su ga baki daya sai Allah ya rinjayar da musulunci na akan kafirci shine istikhlafu fil ard kuna ganewa sai dai kuma yana da lokaci kuma Allah yana yin abin su sadda so ba mai masa tilas ba mai masa yadda sai shi abin da ya ga dama ya falu ma sha shi ke aikata abin da yaso to shi ne nan ake gaya mana wato ya ce ai ja'ala, wato yaj'ala minhum fa'a? ila ghairi zalika min al Allah zai sanya khulafa masu mayewa a duba bayan manzo Abubakar ya zo Umar ya zo Usman ya zo Ali ya zo haka haka har zuwa yau din nan dole ba za ka ga al'umma ta musulmi ko da sun rarraba an tsatsa ga su dai dole akwai shugabanci ko a nan ƙasar yanzu ka zo tun daga zamanin Shehu Usman aka taho aka zo tura suka zo suka kau da wannan sai abinda suke wajen shekara ɗari da suka ba da mulki dole dai a lalacen an naɗa ce ga sarkin musulmi na ɗaya na nawa na nawa har yau aka zo na yanzu ko ba haka bane wannan ba za ka ce dole babu shi ba dole kai da shi ne dai sarkin musulmi ko yana da fawa ko bai da ita shi ne in kuma ɓangaren gwamnati ce inda aka ba da mulki ake siyasa an yi shugaba kaza an yi shugaba sai da ƙasa za ta zauna babu shugaba eh dai ya zama ko musulmi ko kafiri irin ƙasar mu inda ba ƙasa ce ta musulmi ba tsarin ta tsari ne ba na musulunci ba kun gane da kyau to kaga irin wannan shine Allah yake sanya khalifa kulafa a ban ƙasa wasu bayan wasu to ayoyi da yawa sun zo suna bayanin wannan ya takaita mana akan wannan yace wa ajma'atin sahabatu ala taqdim as-siddiq ba'da ba'da khilafin waqa'a bayna al-muhajirin wal ansar fi saqifati bani fita itta fi itta ni, hatta qalat al-ansar hakanan duk sahabbai sun ijma'i wajen gabatar da siddiq abubakar siddiq ba da khilafin bayan annabi wafati oh san kafin a binne shi sai da aka yi kokari a ga waye zai maye gurbin sa waye zai zama khalifa saboda shugabanci dole sai da shugabanci ma shugabanci ya za a zauna lafiya kafin a ce abin da manzo waye sai da aka iya aka tabbatar da waye shugaba to shine nan yake gaya mana a jama'atu sahaba duk sahabai sun ijma'i ala taqdim siddiq wajen gabatar da siddiqu abubakar kenan ba da ikhtilafin bayan an sami wani ɗan safani wa ka abainul muhajirin wal ansar wanda ya auku tsakanin muhajiruna wato muhajirai wanda annabi ya jira da su ya taho madina da kuma an sarawa mutanen madina suka ba shi masauki fi sakifati bani sa'ida a gidan nan da ake kiran shi sakifatu bani sa'ida fitta ayini cewa za a ayyana ne zai zama khalifa aka ɗan sami saɓani an sarawa suka rika cewa minna amirun wa minkum amirun ai abin da za a yi cikin da ne da yawa kwace shi kenan ko mu an sarawa a cikin a sami shugaba ko ma muhajiru a sami shugaba suna cikin wannan tattaunawa har ta kalacin ansa shine za a gaya mana har an sarawa suka fito karara suka ce minna amirun wa minkum amirun ai mu mu kawai yanzu tun da annabi yawa faki a sami shugaba a cikin ku mu ma a sami shugaba kaga an ana wannan kamar Kano yanzu ka ce gwamna bi zai yi wani gwamnan da wane wa zai ba da umarni wa zai hana wa zai ce ayi wa zai ce kar ayi an taba shugaba biyu kamar yadda ake fa Allah yadda yake da halittunsa da yake tafi da su da da wani Allah banda Allah sama nan da ta rikice da ta rikice ruwa da muke gani da ruwan ya rikice in Allah ya ce a yi ta wancan Allah ya ce ba za a yi ba ko amma da yake Allah ɗaya ne yadda duniyar ne yake tafi da ita akwai wani mai shiga ya ce da yadda za yi haka ake yi da wani ya ce rana ta fito gabar ta faɗi yamma wani sai ya ce ta fito daga yamma a yi ta rikici amma da yanzu ake a ah, ya kuwa duniya ma ana shugaba biyu ne me yasa ake ta zubar da jini za su nan? saboda wasu ne suke so suke zuwa shugabanni ne wanda suke kai kuma suke cewa ba su yarda ba wannan ɗan adam bai son kishiya to sai Allah za ka samu kishiya shi shi kaɗai ne kuna fahimta da kyau a wannan lokaci da aka sami saɓani tsakanin muhajiru da ansar tunda su su da tsarki kuma wannan istihadi ne a wannan lokacin da suka faɗi wannan maganar saboda haka fada fa'ahu abubakar wa umar wal muhajiruna an zalika wa qalu lahu da abubakar da umar da sauran muhajiruna sai suka kau da su daga wannan fahimta ana ra'ayin akwai kuskure cikin shi wa qalu lahum suka ce da su innal araba la tadinu illa li hadha al hayy min quraish lalle larabawa ba za su ran su biyayya ba abu ya tafi lallai ƙuraisha ba za su yadda ba wato laraba ba za su yadda sai in ya zama ƙuraishawa su ne shugabanni kuna gane maganar a larabawa larabawa kabila ne daban-daban to kabilar ƙuraishawa tun a jahiliya ita ce sama da kowace kabila a cikin ta Allah ya fitar da manzo to su ba za su rankwafa su ce wani za su yi mada'a ba tunda su ne kabila babba shahararriyar kabila kuma a cikin ta Allah ya ce da manzo saboda haka yanzu ku ce ku shugabanni mu shugabanni Abubakar da Umar da sauran malamai suka ce a a wannan ba zai yiwu ba domin za a zo a sami sabani da fitina sai ce wa wato warawan ko warawan lafumul khabara fi zalika suka rawaito masu hadisai wanda suka ba da wannan hujja akan wannan sai wato dalilai suka karanta masu yadda za su gamsu to kasan su sahabbai waɗanda na kusa da manzo suna da imani suna da takawa wancan sun faɗi ne bisa istihadin su in aka kawo musu dalili da hujja shikenan sai su saki ba ya bisa son zuciya ba mun gane da kyau faraja uwa ta uli quraishin shikenan suka dawo daga fahimtar su shi suka yi mu shawa ɗa'a falau kana fardun imamati ghairu wajibin لا في قريش ولا في غيرهم wato ساقت هذه المناظرة والمحاورة Shi ya ta dalilin da yake sai kafa mana hujja mun san daga nan shi kenan wancan abu ya kau an sarawa suka bi kauya amma umar ya tashi bayanai shi kenan ya ma abubakar cafa saura suka miƙa an san muhajirin su ma an saraji suka cafa cewa abubakar shi ne khalifa na manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane da kyau wannan bil ittifaq ba wani wanda bai miƙa wuya ba saboda haka daga nan shi kenan wannan ya kau abubakar ya zama shi ne khalifan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dama dalilai sun nuna da yawa annabi ya rashin lafiya mun karanta da ku ya rashin lafiyar da ya kasa fitowa ya ce a umarci abubakar ya wuce ya sallama mutane ba alama ce ke na zai zama shugaba ba ba so ya ake wannan ba har aisha tana cewa abubakar yana da yawan kuka mutum ne mai yawan tausayi ba zai iya sallah ba ta ce ya ce a dai umarce shi da shi na ce ma mutane sallah aka yi wajen so uku aka sa shi ya wuce ga wannan yana nuna kenan ake shi ne zai zama khalifan shi a baya to nan abin da shi furdibi yake ce mana Falauka kana wato ainihin falau kana fardul imamati ghairu wahid da nada imama shugaba ba wajibi ba ne? lafi ƙwarashin ba cikin quraisha ba wa lafi gairihin ba a cikin wasu su ba lama sagat munazara wannan ja'in ja'in da tattaunawa da ma ta faru ba wal muhawara da tattaunawa alaiha da ba tattauna inda ba wajibi ba ce muna ganewa wala kana qa'il da mai fada ya fada to ce inna halaysa biwajiba ai khalifanci ma na da shugaba ba wajibi ba ne Wasu na ba wajibi wani shikenan ma a je a taro a ce wani ne duk da ba su wannan ba da ba wajibi ba ce la fi quraishin yace inna halaysa biwajiba la fi quraishin wala fi ghairihi da sai a ce ya shugabanci a samar da shigawa bayan manzo ba wajibi bane ba a kwarai shahun ba ba a wasu su ba kawai shikenan a zauna kawai makaka kawai sakaka shikenan wannan ga zai yi a hankalce ma nan annabi ba ya bar duniya yake kuma a zauna ba mai cewa a ko a bari ba jagora zai yi ba zai yi ba yan uwa wannan idan mu rayuwa irin wannan to balle su kuma rayuwar ta sabai duk da lalace wannan da barnar da ake a yanzu ba za a taɓa wa babu shugaba ba shi yasa tsayawa a dage in dai ta hanya ce ta a zaɓi shugaba ake tsayawa a dage a sami zaɓaɓɓen shugaba na ƙwarai sai dai kuma an ba ku a'a ba a ba ku ba wannan kuma daban amma dai dole ne sai an sami yanzu duk lalace ne da muke ciki wallahi sai an yi siyasa kuma sai an yi zaɓe kuma sai an naɗa shugaba amma shugaban yaya zai zama wannan kuma wani abu ne daban muna ganewa amma ba zai yi a ce a shi kenan ka je ke zaman ka a gida ai ba za a yi zaɓe ba to ba za a yi ba wanda ya kai shi ne zai ci gaba kenan eh ko ai ba zai yi ba dole ko a sake zaɓe ko kuma wanda yake kai ya ci gaba amma a zauna kawai babu kowa cin gashin kai shi yake wannan ba zai yiwu ba shi yasa yake gaya mana imamu al-qurtubi dole ne sai an sami shugaba yace fama yace fama wato litana zo'ihim wajuhun wala fa'idatun fi amrin laisa zuwakidin da wannan jayayyar da suka yi su kuraishawa an sarawa suka ce nina amiru wa minkum amiru da musu wani jayayyar ba su kuma kuraishawa da ba su zo suka ce ai larabawa ba za su miƙa wuya da duk wani wanda zai zama shugaba in ba a cikin su ne wato kwarai shi aka samu ba inda wannan jayayyar da tattaunawa duk da ta faru ba da samar da shugaba ba wajibi ba ne abin da yake so ya gaya mana kenan wala tun fi amrin laysa biwajibin da ba wata fa'ida a cikin wani al'amarin da ba wajibi ba ne har a zo a yi ta muhawara ana tattaunawa a je wancan sakefatu bani sa'ida su an sarawa kuma annabi na nan ana jira sai an sami shugaba sannan a zo kuma a ci gaba da ku duba fa rayuwa da su yan uwa shi yasa shugabanci yana da muhimmancin gaske shi yasa yanzu muke sakaci na gaske sakaci ne ka zauna a wannan bakar siyasa ka ce eh tunda baka ce kai ba ka da ita eh bakar ce amma ya ka iya a cikin bakar siyasa dai ake shugabancin ko ba a cikin ta bane sai ka je ka yi iya abin da za ka iya in kuma an ki an naɗa wanda ake so shi kenan ba zuwanka. kai kayi naka da sai ya ce sun ma inna siddiqa radiyallahu anhu lamma hadarahu wafatun ahida ila umar fil imamati lallai sa bayan nan mun ji shi siddiqu abubakar kenan bayan wafati manzo ya zama khalifa to shi kuma siddiqu abubakar kenan lamma hadarahu Fatun? lokacin da ajali ya halarto masa a hida ila umar bil imama sai alkawarin cewa umar shi ne zai zama khalifansa a bayansa na ka sami al'ahadu bil imama shi abubakar shi da kan shi ya ce to bayana umar shi ne zai zama khalifa shi kenan magana ta kai dama hanyoyin da ake samar da shugaba na tsari na musulunci ba na demokuraɗiyya ba tsari na musulunci Shi ne, wanda yake a kai ya ce gawa ne ina gai ya dace kawai ya zama bayana shi ne zai zama khalifa shi kenan magana ta ƙare a'a ya ce yanzu ga mutane na kwarai kamar yadda za mu ji umar shi abin da yake nan ko ku je wane da wane da ake ga su ne ahlul halli wal su ne mutane da ake gani babu ba su shakka kowa kuma ga tsoron Allah tare da su ko ba za su wani abu don son zuciyarsu ba da su za a ce ku je ku fitar da shugaba a cikin ku mutum shida ne bakwai ne biyar ne ashirin ne talatin su za a zaɓa ku cikin ku je ku ji tsoron Allah ku fitar mana da shugaba shi kenan sun suka fitar shi kenan to kaga inda haka ake dan Allah ba zauna lafiya ko ba za mu zauna ba amma sai a ce shugaba yanzu jumhur ne za su zaɓai shine ita ce demokuraɗiyya Kuma ɗin din ma surutu ne inda jumhur din za su zaɓi wanda suke son na gaske aka gaba a so kule-kulen da za a hana shi su na can sama kenan ka san demokuraɗiyyar ba wata ta gaske ce demokuraɗiyyar ba a ga ita ce buhari allah ji kai da shekara nawa yana ajin nan sau nawa yana tsaya takara ana ana hana shi baya ci ne yana ci amma saboda ana gaba shi ake so mulkin ba haka haka ake ta yi to haka demokuraɗiyya take amma tsari na musulunci ba ga nagarin mutane ake sa su zaɓi shugaba ba mutane na musamman ake zaɓa wace to ku ku fitar mana da shugaba shi kenan kuma in sun fitar sam an waɗa a can su kuma dama he sun ga wanda yake shi ma mai tsoron Allah ne shugabancin baya zai dan bukatar sa ba to kaga shi abubakar abin da ake gaya mana yayin da ke zo mai sai na da umar a matsayin imama ya ba shugabanci ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك da abubakar ya ce umar ne zai zama khalifa na ba wanda ya fito ce sahabbai nan ɗimbin sahabbai muhajir da ansar ba wanda ya fito ce mai a'a mu fa ba wajibi ba ne ka naɗa mana wanda zai zama khalifan ka ba wajibi ne akan mu ba ba kuma wajibi ne akan ka ba kawai ka ban mu sasakai akwai wanda ya mai haka dukkan su ittifaki suka suka yadda cewa yadda abubakar ka naɗa umar mu ma sam'an wada ke shi kenan magana ta kai badalla ala wujubiha wannan ya nuna wajabcin naɗa shugaba a cikin al'umma ta musulmi a tsari na musulunci wa annaha rukunin min arkani dini allazi bihi qawamul muslimin shi shugabanci imama a naɗa shugaba rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci wanda da shi ne tsayuwar musulmi take samuwa idan babu kashe-kashe za a yi kai katalin makatulan yakin basasa ne zai barke a ta zubar da jini da dukiya a to kowa zai dan kafa ya gwamnati kamar yadda zai yan banditiri suke eh wancan an sulhu da waɗancan a cikin sun riga sun yara su ma yaran sun balle sun tashi sansanin su ma can gwamnatin su iya inda suke haimana suka yi sai suke mulki su ma shugabanni ne in kamar a can wani jejin su ma nan shugabannin kansu ne ba ka ba ne in san haka sulhu da waɗannan to ga waɗancan in ga waɗancan haka haka yanzu a jejin gaba ɗaya ba wani shugabanci ɗaya a inda suke kowane shugaba da ya rika to iya inda yake mulki ana nan sai wani kuma ya balle a cikin shi ma ya ja ta shi tawaga. ba duniya ba ce ta ba tsari na musulunci ba shi ma ya ja shi ma ya balle ya nashi dan sansanin shi haka wata nan kuma ya ta tsakanin sa rika gabzawa tsakanin sansanin su waɗancan da su waɗancan haka ake ta yi ba kuma da tsari dole a wannan me yasa suke faɗa faɗa ne na shugabanci tsakanin su me yasa suwane za su shiga ma suwane area suwane me yasa da babu dole shugabanci ko da daɗi ko ba daɗi sai an same shi to shi yasa shi musulunci bai yarda a bashi fasakai ba sai a tsaya a tsasamar da shi bisa wajen don a zauna lafiya ya ce alhamdulillahi rabbil alamin imam al-qurtubi da ya gama sharhin wannan aya sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wanda bai ban mu kai ba ya sanya mana samar da shugaba a matsayin wajibi da wannan shimfiɗa ya mana cewa a can wato yaƙar 'yan tawaye shi ne farkon babu ko misalu halin bagai Tana muka faro yanzu kaji maganar yaƙi 'yan tawaye za a yaƙe su wacce shimfiɗa ya maka ai kafin a sami 'yan tawaye sai an sami ne shugaba ya shugaba ke ta ga ɗan tawaye ya falle sai da shugaba halattaccen shugaba musamman ne za a zo a yi ahalul bakai wanda su kuma za su yi mashi tawaye da ce su ba su yarda ba to shi ne da aka ce wajibi a yaƙe su aka yi maka shimfiɗar wajibi a ma samar da shugaba tukun shi kuma an samar da shi har yau kafin mu kai maganar yakin darasi na biyu ce wujubu ake imani wal amiri wajabcin yi ma shugaba amir ko ka ce imam duka suna ne mu a wasu za ka ce shugaba wajabcin yi ma shugaba ɗa'a a musulunci haka ce ga shugaba wajibi ne fa'i masa ɗa'a ba wai haɗi ba ta'ala قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي nisa'i منكم في سورة النساء يا قوة imani. إيماني ويما الله ɗa'a. ku yi ma manzo ɗa'a sannan da ulil amri minkum da shugabanni a cikin wanda aka jibinta masa al'amarin ku su ma ku masu biyayya inda ba su saba ma Allah ba shine malaman tafsiri suke cewa ku kalli ayar sai da aka maimaita iqullah wurin manzo da aka ce a laha aka ce wa iqur rasula amma ulil amri ba a ce wa iqu ulil amri ba da aka ce wa ulil aka yi adadin su ma'ana ulil amri in sun bi Allah sun bi manzo sun yi umarni da abin da bai saba ma umarnin Allah da na manzo ba to su ma ku musu da'a yasa shi ake adadin sa ba cewa ulil wa ulil amri ba ulil amri ana bin su amma da shar'i da ka'ida amma bin Allah da bin manzo wajibi ne ba a cewa sai ka duba ka kawai a Allah kawai ka bi Allah sam'an wa da'atin a rasula sam'an wa da'atin kawai amma ulul amri su kan sai an tsaya an ja. umarnin da za su yi a yi ko a bari wanda ya dace mafaɗin Allah ne da na manzo sai a yi wanda ya saba kuma sai a bar musu umarnin su domin la ta tuni makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asalla ومن يطيع الأميرة فقد أطاعني ومن يعصي الأميرة فقد أساني أكاس زامو ذا حديث البخاري ده مسلم أنا حديث يوم ya daɗe fito da waccan aya ƙarara in ka ɗauki aya ka ɗauki hadisin sai ka ce tafsirul hadisi bil wato ainihin tafsirul qur'ani bil hadis kenan ƙarara manzo yake cewa man ata'ani faqad ata Allah wanda ya man da'a ya yi ma Allah da'a kaga kenan ba za ka ce kai qur'ani kawai kake bi ba hadisan manzo ba za ka bi su ba kenan ba za ka bi manzo ba kenan to sai annabi kisa wanda ya bi ni ya bi Allah eh haka ma Hausa suke cewa din manzo din muna mana ne fakada ta Allah wa man asani fakada asalla duk wanda ya saba man ya saba ma Allah in ji manzo wa man yudi il amira fakada ta ani wanda ya bi shugaba na zamaninsa shi ma a neman ɗa a ji manzo eh shugabanka da aka naɗa ma don kai mai biyayya kai mu mazo ɗa'a wa man ya asil amira faqad asani wanda ya saba ma shugabansa to ya saba in ji zo a sai ka gane sunna ma wajabcin bin shugaba da aka naɗa maka ya zama shugabanka to wajibi ne kai masa biyayya wajibi ne kai masa da'a muddin bai maka umarni da abin da ya saba ma Allah da manzo ba wa an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala al-mar'i muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba aw kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata hajo wani hadisi shi ma dai hadisin bukhari ne hadisin muslim kaga ba magana kace ko bai inganta ba mun gane da kyau hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce halal mar'il muslimi asam wa ta'a ya wajaba akan mutum musulmi kaje da aka fito da nan tsarara alal mar'il muslimi dan ka san kai musulmi da kai ake magana ya wajaba akan mutum musulmi asam wa ta'a yaji yaji fima ahabba aw kariha aka mata ku saurari karatu na da kyau da halin da muke ciki da yau abin da wasu nema kullum a tada tarzoma a yi zanga-zanga a yi waye ne to sai ka ga mu me yasa muke cewa zanga-zanga ba ta halatta ba saboda waɗannan hadisan annabi yake cewa alal mar'il musulmi a san wada'a abin da in aka ce ala ana nufin wajibi kenan wajibin da ke kan mutum musulmi shine ya ji ya da'a shi ma a habba a cikin abin da yake so wanda shugaba ya yi ce a yi ko ya ce a bari aukari ko kuma abin da baya so ba haka bane kullum ta abin da zai zo na abin da ake muku ko dai wanda kuke so ko wanda ba ku so yanzu fa da haka janye tallafin mai muna so Soya ya muka iya in ka tashi a lokacin ka ce ba isa ba dole sai an dawo da tallafi ma me za a yi kana da soja ne kana da ɗan sanda za ka iya tsayawa za ka jure ma haribi ba za su harbe ka ba shi ne kaga an janye tallafi mai ba masu to ka ji kawai a lokacin ka yi ne, gaba za mu ji hadisai yan uwa ka haƙura kawai sai dai ka san akwai ta sagi na nan kar ka ɗauka wai abin da aka yi na zaluntar ka a shi ke nan ruwa ta sha misali na nan za a yi amma dai shi shugaban iya ya umarni sadda yake kan kujera da abin da ya ma daɗi da wanda bai maka daɗi ba ka zama ka zama a san ɗa'a saboda sanda za ka ja abin da zai faru shine zubar da jini kawai da faci dukiya kuma shari'a tana son wannan ba ta yadda da wannan ba saboda haka annabi ya ce illa an yi umara bi ma'asiyatin inda kaɗai za a yi wa shugaban cewa in ya yi umarni da saɓan Allah. Yau shugaban ƙasa ya fito ya ce a ɗau makami a rika kashe mutane ba haƙƙi. Za ka ɗau makamin? A ji a yi ta zina, a ji a yi ta shan giya, a ji a yi ta abubuwa na fasadi. Ya yi umarni karara wanda suke sabon Allah ne ka sani, ranar wurin babu biyayya. shugaban kasa na kololuwa ko na tsakiya ko na ƙasa duka illa an yi umara bi ma'asiyatin sai dai in shugaban ya umarni da sabo eh fa in umara bi ma'asiyati in ya umarni da sabo fala sam'a wala da'ata babu ji babu da'a ba a ce ba a ji ba za a yi ba sannan kuma babu da'a abin da kake min ba za mu ba dan wani sai ku tsaya kuma Allah zai taimake ku akan shi duk shugaban da zai fito ƙarar ce a yi saƙo ƙarara ko ku ce ba za ku yi ba kuma ku kafe a kan haka Allah zai zama tare da wana fahimta wannan hadisin shi ma hadisin bukari ne ko eh hadisin ɗazu da na karanta na biyu na bukari shi ma wannan na imamul bukari ne ko da sai hadisi na uku a ba a nan a wannan babin kenan ya ce wa an abi hurairar ta rabbi Allah anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa man shadika wa makrihika wa alaika shi ma wannan hadisi muslim ne shi kuma to hadisi abu huraira duk ƙarin hujja ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace alayka bi sam wa alayka ko alayka sam'a wa ta'a fi usrika wa sirka ya wajaba a gare ka ka ji yi da'a a cikin tsananin ka da kuma yalwaka fi usrika zama cikin tsananin yake ba na talauci da kakani kaye da kashe-kashe da waye So? amma ne ana na cin ne haka yake ya ka iya in ka ce ba shi ba ne tuwa shugaban za ka iya kawo wani za ka iya tsayawa tare da shi wanda za ka kawo to shi yasa ka ga yake cewa a cikin tsanani da kake ciki ka yi ɗa'a ba da ka iya har kanan a cikin yalwa yanzu ne da ake wannan kakani kai wasu cikin yalwa su a wasu mama, jin daɗin abin da ake musu kuɗi suke ta samu ko da mai jin daɗin da mara jin daɗin a tsari na musulunci a san a ɗa'a wa man shaɗika wa makarfika da kuma hali na nishaɗinka da kuma hali na abinci da suke cikin damuwa wa asaratin alaika da halin da shugabanni suke zalunta ka al'asar shi ne shugaba ya fifita kanshi a kan talakawansa abin da yake na haƙƙin sai wawashe ya handame ya mai da shi nashi shi ne asara suna na biya faɗa ya ce za su zo al'asaratu shugabanni a zalimai wanda dukiyar al'umma da za a raba kowa ya samu za su wasu ce ta su mai da ita tasu to wannan shine wa asfaratin alaika cin kama bai dace ba oh eh haka karatu shi na gaske haka yake har abada ba inda ahli suna suke sa fita yi zanga zanga babu ba zanga zanga ce hanya ta salushin ta gyara ba ga shugaba a eh hanyoyi da ake bi wanda za a bi aka shimfiɗa sai ku bi yadda da addu'a Allah ya kawar da shugaba a zalimi amma ka ce za a fito a zanga-zanga a ɓaci dukiyar al'umma a zubar da a kashe rayukan al'umma sannan kuma ku koma baya ba ci gaba za ku yi ba ba inda a musulunci ya fice a wannan wani wani ilimi hujirin ƙala sa'ala salamatu bin yazidin zofi radiyallahu anhu عنه قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا ويمنعون أمرنا وجهة تنبيه دولة هجيم منه عنه ثم سأله فارض عنه ثم سأله في الثانية أو أو في الثالثة فجذبه الأشخاص بن قيس wa اسم isma'u wa عليهم ما حملوا وعليكم ma حملتم فيما حديث مسلم hadisin ne a cikin sahihin sa wanda wani hadisin shi kuma wanda ya kara bayani قال يتي سأل سلمة بن يزيد الجؤفي سلمة بن يزيد الجؤفي يا تنبي منزو صلى الله عليه وسلم قال يتي يا نبي الله umara me kake gani ya rasulalla idan shugabanni umara shugabanni da ake naɗa mana suka tsaya a kanmu suna mana abin da ba daidai ba yas'aluna haqqahum mu suna tambayan mu haƙƙin su mu ba su na yin biyayya inda haraji suka sa mana mu biya inda wata tara mu yi in duk ɗa'a mai masa da'a duk wannan haƙƙin suna tambayan ku haƙoƙinsu na'am na una haqqana mu kuma suna hana mu haƙƙin mu wannan fa sahabi ne ki tambayan manzo me kake gani ya rasulullah shugabanni ne muke da su mu suna neman haƙƙin su mu ba su amma mu kuma suna hana mu haƙƙin mu kuma ta amurana me kake umartar mu mu ya rasulullah ya kake umartar mu mu yi ma waɗannan fa a raba an annabi sai kau da kai kamar bai ji ba <laughs> kuna ji da kyau sun masa ana ya sake tambayar sa dai waccan tambayar fa a raba anhu annabi ya sake kau da kai kamar bai ji ba sun masa anahu fi saniya a fi saniya sai ya sake tambayar sa ta biyu ko ta uku ba mun ji biyu ba ga ta uku kenan ko daga nan fajazabahu al-ash'afu bin kaisin wani sahabi yana ce mashi al-ash'afu bin sai ya jari da shi kamar yana ga wannan tambaya ta matsa ma manzo ita ko ta yi zafi bai kamata kamar bisa ladabi ka kyale shi ba amma fakari sai annabi ya ce isma'u to ku saurara ga amsa tambayar da yake isma'u wa aqiqu shugabannin nan dai naku da suke cewa hakkin su ku ba su su kuma naku su hana ku to ku saurare su ko ku musu da'a fa inna ma alaihim ma humilu amma fa abin da suka dauka na zunubi yana kansu yana nan a kansu kansu dauka sun ci banza ruwa ta sha kada ku taba tsammani wa alaikum ma humiltum kuma abin da ke kanku na in kun yi laifi yana kan ku yan kuma kun bi Allah kun bi manzo kun haƙura da zaluncin su shi kenan amma dai duk abin da suka yi na haƙƙin ku suka hana ku to wannan zunubin yana nan a kansu za su girbe shi ba su ne aka ce za a zo da su a ƙargame ba kowa an sa mashi anka, ana tambayar shi bisa haƙoƙin masu haƙƙi kuma inda bai da haƙƙin bai da akawun bai da kaza bai da amerika bai da rasha bai duk inda yake kai kuɗin babu a can ba wani wuri na eh, wani na wuri najeriya wasu bankuna can ina ne wasu switzerland su duk babu su a ranar da za a ci su yi shi annabi ya ce ku bi ku yi ɗa'a ka fa abin da yake nuna me za mu yi a za mu ka ga so yake kila mu kyawaye ko a ba shi fatawa a kyawaye a bijire masu a fito a ɗau makami a kan sani da ya ce a'a ya uwa iku fa ma alaihi ma humilu abin suke na zunubi yana kansu yana nan sai an hisabi sannan wa alaikum ma kuma abin da kuka ɗauka in kun tawayen ko kun yi ba daidai ba ko tsakanin ku da bayi kuma kuna ta cutar su kuma na ku zunubi na kan ku za a hisabi to na ga an nuna min lokaci na so a ce mun karasa waɗannan hadisai wanda suke cika makin wancan ne amma darasi na gaba insha Allah sai mu je muna da cikin wajen yi ma shugaba da'a ne to shugabanni yau ba yadda za mu ce ba mu da shugabanni ko sai na mun ce ba da za ba a zauna ba shugaba ko lalatacce ko na gari dole sai da shi to yaya za mu tawaye za mu yi a ta kakkashe mu ko ko a'a hanyoyi za mu bi na kokarin yadda a shugaba Allah zai canza ke ba mu na kwarai eh yau ne ji an ce an rufe rijista ko ba ba rufe ba a ba rijista shugabanni ne wai wai karɓar abin nan na yan takara su ne ko to ita jam'iyyar hayau tana hayau ana hayau ana a koyon yin rijistar zaɓe ana ba rufe ba ko wata Allah wanda bai bai je da Allah eh nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ya kuskure Allah ya gafarta mu darasi na gaba karashin wannan hadisan ne kuma yana da kyau mu ji su da Allah sai a zo kan lokaci